sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha rediyo sannan za a iya jin ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu. Za mu yi magana ne akan mawaƙiya Hadiza tamfet. ke zara masu saurari muna nan tafa da karin bayani. Wakilin sashen Hausa a Yamai ya samu tattaunawa da wannan mawaƙiyar wato Hadiza Tamfe kuma muna tafe da waƙoƙin da ta rera. Sai ku janyo akwatin rediyon ku kusa ku saurari shirin yau da gobe. To jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya ya mai inda wakilin sashen Hausa ya tattauna mana da Hadiza Tempet, amma dai za ta ƙara gabatar mana da kanta. Ni da suna na Hadiza Muhammad ana kirana da suna Hadiza Tempet. Mai sauraro zai san ya san wace ce Hadiza Tempet. Eh Hadiza Tempet ba kowa bace ba illa mawaƙiya ta zamani. Eh shi ne kamar sunan gurfi ina ne Tempet du Desert. sai kuma aka tsaida ni a hadiza tamfet saboda a gane ko wace ce hadiza uh, wani lokaci da kika shiga cikin harkokin waƙar nan eh to lalle lokacin da na shiga waƙa gaskiya eh, da dan lokaci kaɗan tun da tun wajen 96 na shiga shi ma da na fara da waƙoƙin siyasa lokacin ina lakwal ina eh, makaranta ina zuwa lakwal ina zuwa kamar mercredi suwar ko kuma samedi dimash sai mu je mu repeat so shi ba na siyasa da haka ne na fara sannu sannu halakwal ta kai ta tsaya yanzu kai na komo kama mikro <laughs> wato eh, sha'anin wake-waken nan yarin jayi eh, karatun da kike a can da tabbas haka akai mm. tunda ka san shi abin da Allah ya so annabi sai ceto don ka nima ban yi tsammanin ba haka to inda rayuwa ta sa haka za a yi to shi ne kuma cikin shi ne muke dan samun dan abin da muke dan kore mu ba ku da mu kuda a halin yanzu waɗanne irin waƙoƙi ne kike rera a yau a eh, lalle waƙoƙin da nake rerawa su ne dai eh, a takaice dai kamar ina waƙoƙi bisa kan soyayya kaɗan haka ina yi bisa kan na wayewa mutane kanu bisa kan zaman duniya da yake da sauransu kamar gargaɗi dai haka hmm. kin kai shekara nawa kenan kina na. to yanzu da a ƙaramin takadiri na ce dai na kusa kai shekara dai kusan da ashirin haka na waka tabbas kuma duka wakokin zamani ne eh tabbas shine ake ma tradi modern ko hmm. su ne muke yi akwai gargajiya ciki kuma akwai zamani zamani tabbas haka ne tunda kayan kiɗin da ake mani akwai na gargajiya akwai na zamani hmm. za ki iya tunawa kamar wakoki nawa kika yi daga lokacin da kika fara kawo yau eh to lokacin da na fara kawo yau lokacin da bayan wata kungiya na zauna don ka daga baya dai abin da ya warware na komo sai na kafa nawa kenan wanda nake yi na da shi ne nake buga gaba ba wanda na yi ba bayan wani gaskiya eh. Eh, sun kai nawa kenan ko bake kiyasta bake san ko adadin su nawa ne ba e to lalle ni kai a yanzu sai da dan takaita amma ban lissafe su duka gaba daya ba tunda a yanzu dai waƙoƙi na wanda ke gare ni da waɗanda yaro sirri da waɗanda ban yi ba ina lissafin dai suna kai kusan ashirin waɗanda ke gare ni da wanda na hudo da wanda ban hudo ba hmm, kuma duka ke kika kirkiro su ko kuwa irin yadda ake yi na kwaikwayo dinnan ne watakila wata wakar gargajiya a juya a maida ta ta zamani a kirkiro ce ina wa ina yi sannan kuma ina neman taimako ga waɗanda a gaba gare ni su ne ake ce ma les animateur ina neman animateur in ce bishiyu gaskiya ina son waka bisa kan abu kaza in yi ya bani ni kuma da daga ke da kwai gyara sai in gyara akwai wanda nake da kanka na neman sai in bada in ce kuma hallu a ƙara gyara min tunda shi dai mai mai waka bai tashi ya iya ya iya duka duk da kai sai ka nemi taimako wace ce bakan damiyarki daga cikin wakokin da kika rera lalle bakan damiyata ita ce wadda na yi eh, da sunan soyayya ana ce mata soni masoyi shi ne shi ma soni masoyin da na yi shi saboda waɗansu sun yi waka ne akan gajejeru ne kuma sai na ce to me yasa ba zan rera ba akan dogage ita ce bakan damiya ta dai waka ita ma bisa kan dogo na yi ta da mata titir yan soni masoyi eh, waka ce ta soyayya zuwa ga masoyi ko kuwa ya ne aka yi abun har kika tsaya tsara wannan waka eh wallahi zo mana dai ta na yi ta ba dan wani wani masoyi na bane ba kowane a kawai dai al'amarin duniya ne kawai ni ma na wa da aka yi gajere nake so haka nake so miji na gajere ma sanai na dogo eh shine sai ma a rerance da ce so ni masoyi lokacin da kika rera kina ganin eh, kamar kina yaba namiji dogo kato sarce ce <laughs> tabbas ka ne to saboda na ga gajejerin suna jin daɗi suna tuma suna jin daɗi don ka ga inda dogo yake ya ina gajere ka gani saboda shi da su ma dogagen da saboda su ji daɗi su san da wannan tsayin na su ma an yaba shi sosai eh, in gajejerin na jin daɗi su ma dogagen su ji daɗi saboda shi ne to adiza ina maganar iyali eh to lalle na yi zama cikin ɗaki na samu yaro ɗaya amma bai zamna ba sannan kuma auren shi kuma allah sai wa da yi mm. lokacin da kika fara wannan waka baki samu damuwa ba waccan wajen gida wajen iyaye haka ko kuma dangi da ke ganin shiga harkar waka ko wani kaɗe-kaɗe abu ne da bai cancanta ba al'ada eh to ba a cewa ba a rasa samun matsala ba sai dai ni matsalar tawa kaɗan ne ce tun da ni wajen yin nina ne na samu dan matsala shi ma kaɗan wana ɗaya ne ba ya son waka ya ce in bar waka saboda mai zana waka mu bayan sarauta ne bai kamata ba a yi waka na ce mishi a'a wannan destin ne Allah ne ya kawo shi da ayi ba ni da ni wannan kayan sarauta ban ɗauke su wani abu ajiyawa ne dabra ni mutunci kamar kowa don ka destin ne da Allah hana in shiga biro in kama dole ne sai na zo na kama mikro ba ni gujin abin da Allah ya kama ni shi kadai ne ya mini tsaye in ba shi bani iyayena duka kowa ta aiki Allah sa albarka da farko ba ni tsohona dariya da ke ce kuna zuwa roƙo kuna komawa ce mishi eh mun ta wurin roƙo in zata in ce ba mun za mu wajen roƙo ya ce to Allah ba da sa'a ma'aihiya ta haka amma wallahi ban samu matsala da kowa bane irin wannan ba san ba wallahi shi kadai ne shi ma ta nisa bai bari abinda Allah ya kawo tunda ko kanena ma music suke yi to ya iya wa zai tarowa akwai wa mu guda shi mana na nan music yake yi amma yanzu Allah mishi cikawa akwai kanne na biyu duka music suke suna rawa suna waka yau ni kuma gani ina yi to kenan abun destin ne abinda Allah riga ya kawo mutum bai gudun shi turup din da kike jagoranci ta tempest desert bayan ki kamar mutum nawa ne waɗanda kuke aiki tare eh lalle muna kai mu goma muna kai mu goma makaɗa su biyar 'yan mata su biyar kenan trup ce ta maza da mata da mata sha Allah trup ce ta maza da mata jimilla to ya harkokin ke gudana to harkokin sai a hankali tun da yau gaskiya waka dai inda da ita ce zaka dogaro yau da gobe gaskiya akwai wahala akwai wahala saboda surtu mu na Niger gaskiya mawaka ba samu tallafi dan kama a ce da sauran kasashe eh, ake kama musu bisa kan waka in ka ce ga abin da za ka yi ka samu wani commerçant ko kuma wani mai hannu da shuni dai ya kama maka ya ce maka a bari ina zuba kuɗi na a cikin wannan aikin naki in samu nima in samu wani abu paske in kai haka nan kai ma ka samu to ba mu samu haka nan a Nijar gaskiya akwai matsala akwai matsala daidai eh can ba a rasa ba aka dan samu wani abu aka ce akwai wani kwasar a kiran ka a taya baka wata shiga ɗari biyu wani wata da ketare kake kai ma sai ka sami wani gaskiya a Nijar akwai matsala wallahi har yanzu su 'yan kasuwa ko kuma waɗanda dai ke da ɗan abin hannunsu ba su fahimci mahimmancin zuba jari ba cikin harkokin al'adu musamman wake-wake da kare kare. gaskiya ba su fahimta ba akwai matsala nan wajen na taimaka dibi suke kamar in kai investir cikin music kamar dai ka saki hanya addini ne kamar ba wani alor ke ba haka ba ne malami na wa'azi a saurare shi wata ranka ga magana nan da yake hudi ba a saurara ba kai mawaki ka ɗauko shi maganganu da yake hudi kan mai da a waƙe kana hudin yau mutum ya fara saurare ka ga saurara yau gobe ma ya saurara shi ma kaga sannu sannu ya fara saurara abin da ake ce wannan kenan mai waka ma kamar mai wasi kamar wasiƙa ce sako ne yake kai kamar wanda malami yake wa'azi amma ko da yake a cikin waƙoƙin mu ma akwai waka gaskiya suna ne waƙoƙi ba na batsa ba waka dai wanda za a rera dai a saurari mutum a san wallahi magana kwarai ce ke hudu mai ma'ana ita ce waka yanzu a ce umm, malami yana wa'azi mutane ka ga ana hidda hankali amma in ka ɗauko maganganun nashi kan maida waka ba ana ji sauti ba sannu sannu ka ji hankali ya komo a sha kan gane wancan take cewa ko aka nema wane ke cewa a lokacin magana na ta malamin na ce aka maida ta ce kaga an saurara kenan kuma an ci gaba wani ya ji ya ɗoka wani kuma Allah ta rushe ka gani Eh, gashi na tar da ke a nan cibiyar da kira cfpm inda nan ne eh, cibiya ta mawaka inda ake ayyukan bunƙasa waƙoƙi kaɗe-kaɗe na zamani da na gargajiya shin yaya shi wannan santire zuwa yanzu kuna samun wani amfani ko kuma kuna cin moriyarsa to wanda sai mu ce moriyarsa ɗaya ne kamar wadda ka zo ka iske mutu ciki ita ɗaya ce moriyarta tunda duk wanda ya zo in aka ce za a zawa safe fam da artist watakila wanda ke cike kullum aka zo an iske shi more ke da ni dai ban da shi dai ni dai safe pm to a ce dai ta shirya wani abu ko kuma ga abin da ta yi ko wani gaskiya a yanzu dai ba komi ni dai tun da shigo cikin ta ban iska ana wani abun a ce gashi dai an yi safe payment ta um, dai an san da gida ne wanda yake gidan mawaka ne da makaɗa kuma ana ba da horon eh, music a ciki shi dai ne muka sani fisbillah amma dai kama a ce dai ga wani abin da ya saya ya bunƙasa ka bunƙasa ka tahi a hannu babu gaskiya babu ba sa shiga gaba haka domin su muku hanya don samun ci gaba ko kuma samun wani aiki eh, na kaɗe-kaɗe irin na shirya wasanni ko nan birnin ya mai da dai sauran sassan ƙasa ka gaskiya mu dai anan dai akwai matsala wannan gaskiya akwai matsala mu da mu gani ba to ba mu ba mu da muka zo daga baya ko na farko ba mu ji ba inda aka musu ballantana mu kenan a haka dai ya zama dai gidan ne da ya zama bai kamata ba a bar shi haka nan dole ne ka zo nan kuma ta nan za a sanin ka ne dai kawai da yan ziyara yanzu in da saru suka zo daga wani wuri aka zo ana aka tai CFN ana zo a CFPM a zo a yi ziyara cikin ta gaskiya ba shi ba dai mu dai kai ba mu ga koyin ba dai na gaba garin ma ba su ce wani abu ba lata namu to a haka ya za a iya kwatanta makomar eh, mawaka da makada a nan Niger to gaskiya makon mawaka kai da makaɗa nan wurin a niger dai gaskiya ministar ce muke bugun gaba da ita ita kuma dai kai al'amarin nan dai sai dai allah taimaka abu ɗaya ne association da agare mu ta anasim ta makaɗa da mawaka kungiyar mu ce ta makaɗa da mawaka ita ce yanzu kai take son ta yi tsayin daka ta samu da za ta yi a samu artist a tar da mawaka da makaɗa su samu su masu su ɗan ci more abin da suke yi ita ce kaɗai ta yi tsayin daka shine yanzu muka fara ayyukanta mu ga da Allah zai da mu amma in ba shi ba dai a Nijar da kai gaskiya babu wanda za mu kira mu ce haka dai ya bunƙasa ko ya muni wani abu dai na artist dai sun ji daɗi babu yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Inda a yau muka samu bakuncin mawaƙiya Hadiza Tempet. Bari mu koma ga hirarta da Sule. To amma kuma ai gwamnatin Nijar eh, na da wani sashe da ake kira ma'aikatar eh, raya al'adu wato Minister de la Renaissance Culturelle. shin wace irin gudunmuwa ko kuma wani tallafi ne ah, wannan ma'aikata ke baiwa kuma ah, makaɗa da mawaka namu na cikin gida mu da bamu gani ba wallahi bamu gani ba ni so ɗaya lokacin da zana album ina aka ce mai da mu kai za a bada da muka tallafin da aka ce za a bada shi ma bayo ba ne a gaskiya ni shi ne da aka bamu <laughs> yalla da tuba kai dai abin da sai a hankali shi kadai bai taka kara kara mutum da ko ko ko ko ko me yake da suna <laughs> ko kilif bai yi <laughs> kudin da aka ba mu ko kilif ba su yi ka gani kenan mu ba mu ce ana tallafa tunda wanda ake tallafa ma watakila ana tallafa musu mu dai mawaka da makada dai na nan mu da ba wanda ya je ce ya samu abu kaza watakila sai dan uwan mutanen ne amma mu da ba mu sani ba artist kullun kuka suke babu wanda kake gani ce baka alhamdulillah babu shi kun taba haduwa haka ya ku ya kuma waka da makaɗa na gargajiya da na zamani domin tunkarar gwamnati da irin waɗannan matsaloli wallahi an yi an yi an sha tunkarar su amma sai a ce ku je za a diba a gani a ga kakin ku ko a gane ku je dai za a diba ne ku je za mu ga wanda za a yi haka ne a artist sun gaji haka ne wallahi hadiza tampet bayan harkar waƙoƙin nan akwai wata sana'a da ke ko kuma wani aiki na daban to gaskiya ni bayan harkar waka can ba a rasa ba aka samu dan wani dan abu an muna dan jujjuyawa saboda zaman banza haka ba yi an muna dan commerce kadan kadan kasuwanci eh muna dan kasuwanci kadan kadan abinda bai taka kara karya ba na saboda ga zaman jira tunda music in ba zawa take ba haka ka ce ka samu wata rana kuma cikin wasan kwaikwayo in ana yi ana kira na ina zuwa ina yi tun ina harka wasan kwaikwayo ina zuwa ina yi wani tsare-tsare haka in ya tashi aka ce to a nemo su cikin wanda ake nemawa les expert ana nemo cikin su ka dai shi amma dai haka dai mutum ya zama dai ka dogara dai ga wakar dai in dai Niger ce wallahi baka samu ba eh ka gama da wani abu ba kwa zuwa irin wasannin da ake yi na kasashen waje ke kin taba zuwa kasar waje eh, da sunan waka eh to na taba zuwa daidai eh, ba nesa ba ita da nigeria ne na shiga yahi su biyar eh, shi ma hakan ga eh, kamar ana wata wani babban wasa haka can a nigeria ko wani shirye-shiryen wani bukukuwa nasu suna invite don ka wanda ya san ka nema shi ma sai ya ce ni trup kaza nake su ko a tambaye wani ya ce wace trup ka sani sai a nemo mu Eh, in ka yin Allah sa aka ka tari da rabon ka ne sai a nemo ka kai na kai faraku shi ma wajen wani evenement na festival na mata benin kenan benin eh, da su biyu sannan kuma bayan shi na taɓa zuwa shi ma da ba wannan ba da gurfa ina bane na ta yi france tare da wani mawaƙi buzu ne amshe nake mishi muna yin rawa na je tare da shi shi ma dan dai ya aiki ya kusa zama iri ɗaya da shi ya neme ne muka je amma shi ma yanzu dai Allah mishi rasuwa shi ma ya dan jima da ya kwan biyu shi ma dai kenan lokaci kuna aikin haɗin gwiwa da sauran mawaka tabbas da mu duka ɗaya ne yau in na yi bukata ina da wani abu ina cewa ita in nemo ni ma wanda zuciyata ta kwanta gare shi in ce ka zo ka kama mini mai kaza sai muna haɗuwa kuma wata muka tashi artist ana iya a yi kiɗi ɗaya a ce kowa ya zo ya samu shi ka gani sai a haɗu a yi a taimaka mu juna saboda lokacin eh, wani lokaci yayi da aka yi yunwa ta shigo Niger aka ce ya za a yi artist suka ce to a taro a yi waka daya sai a je a yi wasa babban wasa a je a je kes abinda duk aka samu a tattara a ba bayan Allah wannan an yi shi lokacin kuma da aka yi yaƙe-yaƙen nan na su sojawan gama akwai shirye-shiryen da an kai shi ma an yi shi aka tallafa ma waɗanda suka bar iyalansu marayu ka gani kenan mu ma artist fis billahi muna da solidarity muna da kama juna muna da son juna duk wani abu ya hwado ana taruwa a yi kaga ko na ruwan gada aka yi ƙungiyar ga ta ana sunan maka shi ma aka ba da eh, sanarwa cewa duk wanda adda abinda duk Allah hore mishi in riga ce in zane ne in atanwace in mami ne da in ma ce a taimaka a ba sai mistari lalle ko mun yi iyakan namu ko muka aka raba musu wasu kuɗi suka bada aka sai abinci aka ba mutane kaga kenan artist ma suna da hanyar da suke iya taimaka ma wasu. Hadiza ba ni labari mana yaya annobar corona ta shahi harkokin wasanni harkokin waƙoƙi kaɗe-kaɗe da dai makamantansu. To kaga babban magana kenan. ai ta corona na ita ce dai ta ƙara durƙushe mu ita ce ta ƙara sa hayo dai ba mu ga cinan mu ba fisbillah tun wannan lokacin sai ƙungiyar da nake nana ta maka ta anasim ita ta yi tsaye suka je wajen minista suka ce mishi yaya ni harka artist namu na eh, makada ba da mawaka yace zai diba ya ga ko a kane abin dai kai dai ya shiga kamar wasa-wasa na gaba gare mu suka wuce sai can wajen manyan don ka an suka je can aka ba su ordin ta insha Allah za a ba artist abinci shi a wani lokaci an yi rabon abinci aka ba da hatsi da masara an taimaka wa artist masha Allah aka ba su hatsi da masara wasu kuma dawa ma suka samu aka ba su buhu biyu daga baya kuma aka sake ba su hallo buhu biyu da rabin wake eh, da sako daya mutum biyu su raba hmm. don kai wannan an yi a biyu har yanzu dai suka ce dai akwai sauran daya muna saurari har yau dai amma duk da wannan dai mu ya kin samu a yau ne ma ai na samu wana a ah, to dan na shi kina aka ba su mu duka aka ba gaskiya ne hmm. an ba mu to da ni ma na samu fisibil mu ma muka je wajen rabon kuma a yanzu ma in aka ba da hallo mu ne za mu shiga gaba wajen rabon wannan abincin eh mun gode kuma mun haɗi muka ce mun gode amma ba wannan bane isasshen namu san muke a kula da mu a san da mu a san da wallahi artist suna wahala ba ba da abinci ɗaya wani aka ba shi abincin nan bai san ma me zai sa cike ci shi kadai ne kuma in ya je dan sai da ya ce samun abu kuma hallo kaga wani shirin zai zama tunda hatsi shi ɗaya ran shi bai ciwa saboda Allah a dai kara tallafa ma artist wanda zai yi tashi ya tsaye da kanshi bismillah ya samu ya da kanshi shigowar annoban nan da farko an tsaye da dukkan wasu abubuwa na wasanni aurarake an takaita yawan mutanen da ya kamata su hallara balantana a samu a yi wasu wasanni shin yaya wannan abin ya shafe ku shine na ce maka gurguntar da mu wa shigo wannan abin hanci shi yasa kowa ya koma gida da zama dole sai ka koma yan sana'a ka ta bakin kowa ka samu na abin da za ka samu ka ci da iyalinka in ba shi ba shi kenan na mutane wanda ba da hankuri yau yana bakin kowa gidan wani yana bakin kowa gidan wanci bai yi wannan al'amarin gaskiya ya halaka mu sosai sosai ya halaka mu yau ba mu ba wai ba mu mawakan ba yan kasa duka ya gurgunta su tun da duk aka ce ba a taruwa jama'a ai an rage to sai dai Allah taimaka da farko kina maganar eh, aikina wakokin waƙoƙin siyasa ko kuma da su suke ka fara ga shi halin da ake ciki a Nijar ana dab da eh, gudanar da manyan zabuka a wannan kasa. Menene abin da abubuwan da kika yi tanadi don ganin cewa eh, za ku mawari dukkan abubuwan da ke tattare da eh, yakin neman zaɓe? To, wannan kuma al'amarin haraka wajen siyasa ce sai dai mai Allah ba mai rabu shi kenan abin da zamu iya tiya lallai shirye-shirye mun yi mun jira yanzu muna jiran kawai ayi lanse ne da an yi lanse to lokacin nan ka gani kuma ga hili ga mai doki hannu zai tashi yana. <laughs> a ah, to lallai ka wanda ke harkar siyasa ka san dai in aka yi dole ne za a samu a cikin da nake shine dai hallo dai wajen gwamnati zan komo dan Allah dan annabi gwamnatin Niger su kula da artist yau gashi na yanzu siyasa ce zata zo kowanne ne mai shi wanda za a je bidan abu yayi deposit candidate zai je neman takar zai je takara neman kujera nan ta zama dole sai da artist yau in ba a rera ba aka wake ka aka yabe ka ko da baka da halin kwarai ana sai mawaƙi ya mai ka tas ya wanke ka kuma a ga haka nan ne mutane su bi ka saboda waka nan da ake maka ana ana yabon ka kaga mutum da wani ba su san mutum amma saboda rera mai waka da ake ana wanke shi kaga sai ka shiga ran mutum ya so ka kuma gobe ran zabe shi maka zabe inda rabon wannan wannan qur'a ta shi za ta baka ka samu kenan ya kamata a ce gaskiya su ba mawaka darajar su kuma su taimake su saboda Allah da annabi a taimake mu artist a muna abun da zai samu samu wanda abun da za mu ci da kamu da kamu yau aka muna wani abu babba a ci gaya nan na artist ne saboda kuka ga dama to wallahi babu mai ƙara kukan cewa ya zani ka gani sannan hallo su ma manya-manyan kwamersan yau addini bai hana ba komi kuma shi abun da za ka sama ka saurare shi da kyau sai ka ji in ya unhane ka kai da shi in unhane ka baka bari mu da kan mawaka da kankan muna ganin lemin juna bisa kan muna wasu na waka wadda ta batsa amma duk mai waka ta kirki sai ya kai maka kaji kaji abin da nake so in yi eh, ka ko bar sai ya ce a ah, kai ni wallahi ba da kuɗi to dan Allah dan Annabi su taimaka mana saboda gwamnati ta gaza su kuma da ke da hannu da shi in muka je wajen su su ma sai su ce mana ba su iyawa dole mu komo mu zauna wuri daya kullum muna nan gidan je noman goji to madalla na gode hadiza tampet baki daya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati don haka anan ne zamu da sa'aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na ta tashan gabatar da shirin zahra aminu fage da daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ai wuta ƙarshen mako lafiya.